Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mata Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara'u Aminu Fage. da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Laraba 20 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu a jihar Adamawa sun ce kalaman da shugaba Buhari ya yi akan masu satar akwatin kuri'a ya yi daidai a yayin da wasu kuma suka ce akasin haka. Inda mutuwa yana cikin bayan ba. ban yadda a tafi da ranar mutum ba akwai kotu a za ya kai mutum hukuma har a bazar da shi amma ba wai a kashe shi ba haka zalika masana harkokin shari'a sun bayyana mabambantan ra'ayoyi a kan kalaman na shugaba buhari a yayin da wasu suka ce a matsayinsa na shugaba bai dace ba wasu ko cewa suka yi a dokace yana iya ɗaukar matakin da ya dace don tabbatar da zaman lafiya a najeriya in ka dubi shashi na 31 da kuma shashi na 33 za ka cewa doka ya ba shi dama ya ɗauki matakin da za a tabbatar da zaman lafiya da lumana a najeriya To muna tafe da duk waɗannan rahotannin. Bayan haka, kuma za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan shin kuna gani kalaman da shugaba Buhari ya yi na cewa duk wanda ya saci akwatin zaɓe a bakin ransa za su yi tasiri a zaben da za a yi? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da wannan dare. Shugabar kasar Zimbabwe Emerson Nangwagwa ya gargaɗi lauyoyi da likitoci kada su ba da agaji ga mutanen da jami'an gwamnati suka kai wa hari a kan zanga-zangar farashin man fetur da suka yi a watan jiya. Da yake jawabi a wani taron gangamin siyasa a ƙarshen mako, Nangwagwa ya ce a shirye yake ya tura sojoji domin su sake tarwatsa masu zanga-zangar. Babban kungiyar kwadago ta ƙasar wadda ake kira ZCTU a takaice ta nemi a yi wannan zanga-zangar a tsakiyar watan Janairu a kan ƙara farashin man fetur da kashi 150 cikin 100 inda suka ƙarfafa wa mutane gwiwa da su kaucewa harkokin kasuwanci da ayyukan kasuwanci har na kwana uku. Amurka da ƙawayenta na ƙasashen Turai sun ce wani sabon tashin hankali da ya barke a kasar sudan ta kudu ya saba wa yarjejeniyar sulhu da aka kulla tsakanin masu faɗan kuma suna buƙatar a kawo ƙarshen sa wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ƙasashen amurka birtaniya da norway suka bada a yau laraba ta ce yakin da ake yi kusa da garin yai wata barazana ce ga yarjejeniyar tsagaita wuta da aka yi a watan Disamba shekarar 2017 da kuma yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin Sudan ta kudu ta sanya hannu tsakaninta da 'yan tawaye a watan Satumbar bara. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta rawaito cewa a makon da ya gabata wani rikici ya ɓarke tsakanin hukumomin gwamnati da mayakan ƙungiyar 'yan tawaye wanda ya sa akalla mutane dubu goma sha uku suka rasa mahallinsu wasu kuma dubu biyar suka gudu ta kan iyaka zuwa jamhuriyar demokradiyyar congo wani sabon rahoton majalisar dokokin amurka na cewa wasu manyan jami'an fadar shugaban amurka ta white house suna ƙoƙarin ƙulla wata yarjejeniyar biliyoyin daloli na kafa wuraren sarrafa makamashin nukiliya a saudiyya. da kuma musayar fasahar nukiliya amurka da saudiya duk da gargaɗin da hukumomin tsaro na amurka ke yi na cewa kada a yi hakan rahoton da aka fitar a jiya talata na cewa kwamitin bincike na majalisa da democrat ke jagoranta ya ce tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara a kan tsaro michael flynn da wasu hadimansa biyu sun yi takashedi cewa kulla wannan shiri ya saba wa dokokin amurka 'yan majalisa na democrat da republican bai daya sun nuna damuwa cewa saudiya za ta iya kera makaman nukiliya idan aka ba ta fasahar sarrafa nukiliyar amurka ba tare da sa mata ido ba kwamitin ya fara bincike a jiya talata akan bayanan wasu da suka bashi bayanan sirri cewa sun ga wasu abubuwa na faruwa a fadar white house dangane da shawarar kafa wuraren sarrafa makamashin nukiliya a saudiya a yau laraba ne wasu jerin gwanon manyan motoci suka fice da mutane fararen hula da suka rage a yankin da yake hannun mayakan isis a ƙasar siriya akalla manyan motoci takwas ne suka ɗauki mutane daga garin bagus wanda hakan ci gaba ne da kwashe mutane irinsu da ake daga irin waɗannan yankuna yayin da dakarun sojin amurka da ke baiwa goyon baya ke ci gaba da kutsawa ba a yi bayanan ainihin yawan mutanen da suke iya barin garin ba a yau laraba ko kuma yawan fararen hular da suke a garin bagos. rundunar 'yan tawayen kurdawa sun yi wa mayakan kungiyar isis gargadi a ƙarshe gargadi na ƙarshe don miƙa wuya kafin a kai wani mummunan hari da zai share garin bagus da 'yan tawayen a jiya talata da ta gabata jami'an kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya sun nuna damuwarsu akan kimanin iyalai 200 da suke a makale a garin bagos sun ce 'yan bindigar isis sun hana mata da yara barin garin jam'iyya mai mulki ta kasar uganda ta amince da shugaban kasar yawuri museveni a matsayin ɗan takara a zaɓe mai zuwa na shekarar 2021 jam'iyyar labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu buɗe taskar rahotannin da ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan kalaman da shugaba Buhari ya yi na cewa duk wanda ya saci akwatin zaɓe a bakin ransa ga karin bayani daga wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz. yau bayan kalaman da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi na cewa a zaɓen da ke tafiya duk wani wanda ya kuskura ya sace akwatin zaɓe to fa labudda ya yi a wannan batu ya ja cece kuce inda 'yan najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan wannan batu wai shin ko me 'yan kasan ke faɗi na saka birnin lafa da jihar adama domin jin ra'ayin wasu 'yan najeriya dangane da wannan batu da yanzu ake ci gaba da sharhi da mafi baki a kai a najeriya sani da aiki yawa to shugaban najeriya muhammadu buhari ya ba da manin kan cewa duk wanda ya kuskura ya dauki akwatin zaɓe kan cewa ya yi a kan ransa eh, da wasu ke bayyana da menene ra'ayin kan wani mutum. ra'ayina a nan daidai ne domin shi mutum yana da gaskiya ba sai ya yi sata ba idan kana da gaskiya kar ka yi sata ba sai ka saci kayan jama'a ba ka zo da naka in zo da nawa a gani waye na yi na kwarai ni a nawa ra'ayin kenan ta goyi baya kenan ana goyi baya ɗari bisa ni kam ban yadda a tafi da ranar mutum ba akwai kotu akwai kotu akwai hukuma za ya kai mutum hukuma har a bazar da shi amma ba wai a kashe shi ba ke dai ba goyi bayan kan cewa a babu in dai mutuwa yana ciki gam ban goyi bayan ba asabar za a koma rukunan zabe kamar da hukumar zabe ta ce menene fatan ga hukumar zabe to Allah ya sa a yi ba abin da za faɗa abin da ya sa suka fasa sun san abin da ya sa suka fasa mai yi wa gyara ko kuma ikon allah ne abin da nawa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya. wasu ina jira ke cigaba da bayyana ra'ayinsu yanzu haka na zo farfajiyar babbar kotun tarayya da ke nan lafa da jihar adamawa da jin ta bakin masana shari'a washin a bisa doka ne wannan kalamin shugaban najeriya ke nufi shin a doka haka ka iya faruwa ko kuma eh, don haka za mu ji ta bakin masana harkar shari'a sunan barisa sunana sunday joshua ugira to barisa sunday ga kalaman da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi a matsayinka na dan najeriya ya kaji da wannan kalamai na shugaban najeriya to a gaskiya abun takaici ne kalamun shi shugaban kasa kuma a gaskiya ya yi dan kuskure domin a yadda ya dauke ta matsayinsa na shugaba ya kamata duk bayanin da zai yi da kalamansa ya rika eh, gwadawa yana aunawa a bisa sikeli idan abun da na furta yana nan bisa ka'ida bi bambar zuciya ya ɗebe ni ba so a gaskiya muna kira ga 'yan najeriya a yi haƙuri eh, ya shugaba ya yi kuskure ya gaza kamar kaman eh, barisa kaman a bisa doka haka na iya faruwa misali idan umarnin da ya bada aka aiwatar a bisa doka haka na iya faruwa ai idan aka aiwatar da umarnin da ya bayar an yi wa doka karanta na ɗaya shi shugaba ba kotu ba ne eh, ba alkali ba ne bare ya bada umarnin nan take ya yanke wa mutum shari'a me yasa aka yi dokoki madalla su ma masu fashin baki da kwararru a fannin kundin tsarin mulki ba a bar su a baya ba wajen nazarin kalaman na shugaba Muhammadu Buhari akan barayin akwatin kuri'a abin da ya sa wasu ke ganin ba daidai ba ne ba saboda tuni har wasu jami'an tsaro suka ce sun shirya daukar mataki akan wanda ya yi hakan. Wasu kuma sun ce ai kalaman nasa ba su saba wa kundin tsarin mulki ba. Ga rahoton wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. Waɗannan kalamai da shugaba Muhammadu Buhari ya yi na cewa a harbe duk wanda ya sace akwatin zaɓe ya haddasa muhawara mai tsanani tsakanin ƙwararru a fannin tsaro da kuma masana kundin tsarin mulki. Ga bayanin da masanin kundin tsarin mulki, barista yusha Waziri Mamman ya bayar. ka dubi shashi na 31 da kuma shashi na 33 za uku ga cewa doka ya ba shi dama ya doki matakin da za a tabbatar da zaman lafiya da lumana a najeriya haka kuma dole ne ya amfani da wayannan da 'yan sanda da sojoji su cewa an samu zaman lafiya a najeriya amma maganar da ake cewa dokan zaɓe ya bada dama ko bai bada dama a kan mutum ya laifi sai dai a kai shi ya je zauna na shekara uku wannan abu ne daban wanda an ka kama ka da laifi a kai ka a yi bincike bayan an bincike a gofar da kai gaban kotu saboda haka in mutum ya la'akari da wayannan kundin tsarin mulki da dokan zaɓe zai ga cewa da shugaban kasar buhari ya yi ya yi daidai kuma ya kamata ya yi haka din a matsayin shi na shugaban kasar najeriya to sai dai a lokacin da yake nashi nazarin kwararre a harkar tsaro kuma shugaban Bikon Securities Kabiru Adamu yana mai cewa. Na farko dai shi shugaba Buhari dama ana yi mai zargin cewa ya cika ba ma karfin soja muhimmanci kuma gashi nan na kusan ba ma waɗanda ke zarginsa da wani irin wannan halaye dama na su kara faɗin haka cewa haka ne ba shakka baya da ya faɗi maganan mun ga rundunar soja ta fitar da bayanai misali eh, division 6 wadda ke patakot ta fito da bayani ta jaddada maganar da ya faɗi na cewa duk wanda ya kuskura ya ta da hankali lokacin zaɓe to za ta yi cikinsa to kaga alaman cewa lallai sojoji sun ɗauki maganar eh, bisa gundarinta yadda ya faɗe ta na cewa duk wanda ya cas su ma za su yi mai cas A lokacin da yake nazari a kan batun, ministan harkokin matasa da wasanni barista Solomon Dalun ya ce matakin da shugaba Buhari ya ɗauka daidai ne domin ya daidaita yadda ƙasa ke tafiya da kuma tabbatar da zaman lafiya. Wato abin da ya faru ma ya dada wanke mu cewa ba mu shishigi a cikin su Ai a dubu biyu da goma sha biyar gwamnati wanda mai ci na da mun ganta tana ruwa tana saki a cewa a daga zabe har ta je ingila ta yi bayani cewa za a daga zabe ta zo ta kira taron kasa ta ce a daga zabe amma wannan dogo dan daura ya tafi ya kada kuriyan shi kuma yana na gidan shi yana jira zai kada kuriya shi ma ya samu labarin da makara bayan kowa ma ya ji saboda haka wannan ta dada wanke mu ta nuna irin yadda mu mun ba su cin gashin kansu su dai kawai sun je sun kunyata da Najeriya kuma duk wanda zai yi wani magana na Allah da Nabi a tunkare su domin su ne suka kunyata da mu ba gwamnati ba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla gaida Madina Dauda, to yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shin kuna gani kalaman da shugaba Buhari ya yi na cewa duk wanda ya saci akwatin zaɓe a bakin ransa za su yi tasiri a zaben da za a yi, amma kafin mu buɗe layukanmu ku shakata da wannan waƙar. yayi rana ai eh, dan adam mai wuyan gane hali oh, oh bil adam mai wuyan gane hali watan mutum ai yakan muna nama watan ran mutum kai ga kan muna nama watan mutum ai yakan daɗa dama watan mutum kai ga ke daɗa dama oh dan adam mai wuyan gane hali oh, oh bil adam mai wuyan gane hali sha'anin mutum ne yakan firgita ni lamarin mutum ne yakan gingiga ni lamarin mutum ne yakan maguza ni sha'anan mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun Haba bin adam mai wuyan gane hali an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh adam mai wuyan gane hali in an yi rana ku ce an yi rana in an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi sha'anin mutum ne ba ni ha a ah, shi can mutum mai wuya gane hali ko ɗan adam mai wuya gane hali ko ɗan adam mai wuya gane hali yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun sami kira na farko daga Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Sunana Usman Tanimu mai rediyo. To Malam Usman Tanimu muna jin ka. To alhamdulillahi ra'ayina akan wannan batu da abin shugaban ƙasa mai daraja Muhammadu Buhari ya faɗi. Mm. A ah, in mun lura a wasu ƙasashe na duniya kamar su china cin hanci ma idan mutum ya yi ba akan hanci din shi ne ko a harbe shi ba to menene din ya ce an sa shi akwati to kai me zai kai ka sata akwati dama can kai farawo ne hmm. ai wannan magana ni a jaddada ta kwarai da gaske ni na goyi bayan haka duk abin da mutum ya yi mashi maimakon har kullum mu yi zaɓe akan gaskiya wanda ya ci a bashi wanda bai ci ba ya haƙura ya murna ga wanda shiga da kasashen waje kamar kunan amerika mm. an taɓa jin sata akwata nan amerika ai wannan ba daidai ba ne ya kamata mai zaɓe na gaskiya wanda duk allah ya ba a bashi to mun gode usman tanimu da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je kano salamu alaikum da wa muke magana daga kano malami na kano ko kana tare da mu to ina ga layinsa ya goce amma muna da sauran lokaci ko da yake ma yanzu dai muka buɗe layuka mu don haka sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku to maudu'in mu dai na yau shine muna son mu ji me za ku ce akan kalaman da shugaba muhammadu buhari ya yi na cewa duk wanda ya saci akwatin zaɓe a bakin ransa ga wani kiran mun samu. Wa alaikum salam kuna magana da Ado Salati goma ga Annabi rijo jihar Niger Nigeria. To Ado Salati goma mana gaishe ka. Na'am. Mene ne ra'ayinka? Na'am. Gaskiyar magana makauniyar soyayya ce ga 'yan Najeriya masu kin bayyana laifin shugaba Buhari a lokacin da ya kuskure. Hmm. Saboda bai kyautu a ce idan mutum ya saci akwati a harbe shi ba. Irin yadda hasada ta yawa a cikin zukatan mutane wani jami'in tsaro na iya fakewa da wannan umarni na shugaba ya banka ma mutum wuta ya ci ya ta akwatin zaɓe ne hmm. don haka ni masoyin shugaba buhari ne na gane kashe ni ina da yakinin da za a dangwale ƙuri'a da jini zan iya yanka jikina domin in dangwala ma shugaba buhari ƙuri'a amma babban kuskure ne ga shugaba janar buhari mai adalci ya ce a sa bakin wuta abinda da ke wanda ya saci akwati ina dai laifin a sa wuta mashi kamar yadda kundin tsarin mulkin najeriya ya ce a mai hukuncin daure shekaru biyu ado salati goma kenan mun gode da ra'ayinka yanzu kuma za mu sake komawa kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam da wa muke magana hajiya maryam dauda barka da yammaci barka ka dai sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya To Alhaji Musan Garo muna jan ka. To, san dai abubuwa ne yanzu idan aka yi magana in dai magana za a yi magana ta gaskiya. Wani mutum zai fito ka ga yana surutu akan cewa idan aka yi abu da kaza aka yi abu da kaza. A hmm. matsayin shugaba Muhammadu Buhari a matsayin mu na masoyan shi duk wanda ya sani mu muke tallan Muhammadu Buhari a gidajen wannan rediyo na ku na duk kowa ya san da wannan. Amma gaskiya al'amari su mutane 'yan najeriya ya kamata iyaye su kwafi yaransu akan bai yiwuwa a ce misali mutum ya zo tun safe ya kafa layi ya zo ya dangwala ƙwar'ar da yake sosai ko gaba cika akwati hmm. wani ya ɗauka wannan ya kuskure ne gaskiya ya kamata matasa mu yi karatun tanatsu shi kuma muhammadu buhari shugaba da ya magana ya kamata a ce da gaskiya da su jami'an tsaro su awon gaba da mutum a kai shi kotu idan aka same shi a matsayin shi barawon na akwati amma kuma barawon akwati gaskiya barawo ne mai zaman kanshi wanda yake ya wulakanta mutane ya bata mutane lokaci ya kashe musu lokacin da suka gaje muna fatan Allah ya sa wannan zaɓe lafiya kuma Allah ya sa a yi gama a gama lafiya ko matasa dai ya kamata mu kiyaye a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na go. To mu ma mun gode ga wani kiran man samu. Salamu alaikum kodawa muke magana akan layi? Hello malam ko malami kana tare da mu to in Oh daga Jalingo ne? To menene ra'ayinka da wa muke magana daga Jalingo? Eh, shehu Usman. to shehu usman muna janka. yawa yawwa wai maganar sata akwati ba to shi wanda zai saci akwatin nan in rikici ya tashi mutane nawa za a kashe A za a kashe mutane da yawa akan rikicinsa ko kuma hmm. shi kada ya jawo wannan abin hmm. to saboda haka bai kamata ba shi ma mai sata akwati lalle buhari ya kuskure amma shi ma mai sata akwati ai ana harbin barayin da wanda satan da suke bai kai ma na akwati ba hmm. wuri ne ra'ayina kenan a tashi lafiya to mun gode malam shehu da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jigawa daga jigawa to da wa muke magana daga jigawa salisu babban direba jigawa to malam salihu muna jan ka ne ra'ayinka ra'ayina magana da ake akan magana da shugaban kasa ya faɗa ya yi daidai saboda da barawon akwati da barawo na ne hmm. eh, rayu ya dace a bakin ran komawa ya barawon ko? eh mana To Malam Salihu kenan mun gode da ra'ayinka kuma anan za mu dasa aya a ɗauka wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar. sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 3 da minti 54 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Dan wasan gaba na Asanti Kotoko Maxwell Kunadu ya ce ya yi imani. Kotoko na tare da nasara a wasanta na gaba a gasan CAF Confederation Cup da za ta kara da Nkana FC wadda za a yi wannan wasa ne a ranar Ladi a Nkana Sports Stadium da ke Kitu. Maxwell Kunadu yi ya taka rawar gani wa kuma shi Asanti Kotoko a cikin wannan gasa inda ya jefa kwallaye biyu a raga a wasannin share Dirijan kungiyar wasar Rizin Ladies da ke da matsuguni a Sanyani, Sato Naomi Abdullahi ta bayyana cewar 'yan wasa daga ligin ɗin ƙasar na mata suna tara manyan tumbi saboda rashin wasanni na ƙwallon ƙafar a cikin ƙasar. Ƙwallon ƙafa dai a ƙasar Ghana ta tsaya cik a dalilin tonan silili da anasa ya wadda aka yi wa suna number 12 wadda ya bayyana irin lalaci da arna da ke cikin wasan kwallon kafar kasar ghana communication director kuma su asanti kwatakwa safo duku ya bayyana cewar babu wani bonus na musamman da za a baiwa 'yan wasa gabanin karawan cup confederation cup da kwatakwa ta yi da ainihin kana fc a ranar lahadi kuma su asanti kwatakwa da porcupine warriors dai sun farfado ga hanyar yin nasara ne a ranar larabar da ta gabata yayin da ta yi nasara da ci biyu da ɗaya akan zesco united a gida bayan ta sha kashi da ci ɗaya mai ban haushi a hannun alhilalin ɗin ƙasar sudan yan wasan rukunin farko da na biyu na ƙasar cameroon sun rinka shirya wasu zanga-zangogi a cikin makonni da suka gabata domin matsantawa kumar kwallon kafar ƙasar ta biya su kwantin basussukansu da ke a hannunta tun a kakan shekara ta 2017 da 2018 da goma sha takwas. Kungiyar kwallon kafar Levante ta tabbatar da cewar dan wasan kwallon kafar kasar Ghana ya tafi klubin din kasar China na Chinese Super League club Dalani Yifanga a matsayin dawwammamin transfer dan wasan mai shekaru 22 ya kullar yarjejeniya daga labin din kasar Portugal morirens a cikin kakar shekara ta 2017 amma yaren kafama saboda bai yi kokari ba a wannan kaka inda dududu sau ɗaya ne kurun ya jefa kwallo a raga a cikin wasanni goma sha shida na La Liga da ya yi wasa. da wanda muka iso ƙarshen labaran wasannin Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Shugabar kasan Zimbabwe Emerson Nangwagwa ya gargaɗi lauyoyi da likitoci kada su ba da agaji ga mutane da jami'an gwamnati suka kai wa hari akan zanga-zangar farashin man fetur da suka yi a watan jiya. da yake jawabi a wani taron gangamin siyasa a ƙarshen mako nangaga ya ce a shirye yake ya tura sojoji domin su sake tarwatsa masu zanga-zangar amurka da ƙawayenta na ƙasashen turai sun ce wani sabon tashin hankali da ya ɓarke a ƙasar sudan ta kudu ya saba wa yarjejeniyar sulhu da aka kulla a tsakanin masu faɗan kuma suna buƙatar a kawo sa. wani sabon rahoton majalisun dokokin amurka na cewa wasu manyan jami'an fadar shugaban amurka ta white house suna ƙoƙarin kulla wata yarjejeniyar biliyoyin daloli na kafa wuraren sarrafa makamashin nukiliya a saudiya da kuma musayar fasahar nukiliya amurka da saudiya duk da gargaɗin da hukumomin tsaro na amurka ke yi To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande da sauran 'yan uwa da abokan arziki bisa rasuwar kakarsu Hajiya Hadiza Abubakar Adamu wadda aka fi sani da Hajiya Hajju a yau Laraba bayan la'asar. Za a yi jana'izar ta gobe da safe a garin Tsafe da ke jihar Zamfara idan Allah ya kai mu. Allah ya ji kanta ya kuma rahamshe ta amen. A madadin zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Malam Zubair ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.